Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. To da farko za mu so mu ji shi sunan malamin. Ni suna na Abdullahi Muhammad Gangara. To Malam Muhammad Abdullahi Gangara gashi mun ga kun fito haka mazan ku da matan ku ko za mu iya sanin dalilin fitowar ku a wannan rana? Ah eh sauro dalilin fitowar mu muna jajanta ma Imamu Husaini cikon ranar arba'in da aka yi mu ma dole ne mu zo mu tattaka saboda iyalansa su ma da aka yi masu kisan gilla muke tausayawa shi yasa muka zo muka fito mu ma muke tausayawa mazanmu da matanmu da yara to yanzu kamar ka ce kun fito daga gangara ko za mu iya sanin a yankin gangarar mutum nawa ne suka wakilci sauran waɗanda ba su samu damar zuwa ba eh lalle katifan mu lalle kusan mun kusan katifa kusan takwan ne kuma kowanne daga mai arba'in sai mai arba'in ba wani abu to masha Allah baba muna godiya Allah ta'ala yanzu to kamar ita wannan tasha ta mu ta UG channel TV wani fata kake mata kenan yawa ina mata fatan alheri ubangiji Allah ya daukake ku yadda ya daukake mu mu ma mu tafi tare da ku insha Allah mun gode mun gode Allah ta kada da alkari Allah sa su ka lafiya